Allah ah, ba wata magana zan yi ba illa godiya ga mun sha bayanai insha Allah ah, mawdu'in da aka ba malam shine wajibtin riko da alkur'ani to kuma shi mahaddacin alkur'ani ne kuma mai makarantar allo abinda ya kai shi eh, bayan ya haddace alkur'ani aka ce kasan igala kamar yadda shi malam bello ke bamu labari mal'amar bello cewa tun wajen shekara arba'in da suka wuce je kasar igala ya assasa makarantar allo yana karantar da yara karatun alkur'ani sannan kuma ya rika ma ya yi malamin arabiya a makarantar boko a lokaci guda to kama kama har ya zuwa wannan lokaci ainihin an san shi da sha'anin karanta da alkur'ani ne kawai to masha Allah shi alkur'ani kamar yadda mana bayani <coughs> akwai janibobi na daban-daban akwai janibin sanin alkur'ani din tukuna da karanta shi da kuma yin aiki da shi to wajen yana ta karfafa cewa ba wani sharadi abin da yake nufi cewa shi ba a shaɗanta maka wani ba illa ka'idan cewa kai musulmi ne amma ba yana nufin ba za ka koya ba ne za ka ɗauka kai dagar dagar baka iya ba don ya ce ka koya shi kansa aikinsa kenan koyar da karatu alkur'ani ba yana nufin ba za ka koya ne ba za ka koya har ma ka har ka yi ta juwidi ka iya kalkala da gunna da da ifa'i da izhari da sauransu duk ka iya wannan lazim ne ka iya karanta alkur'ani awwalan sannan kuma ka wato karanta shi bisa ka'ida to sannan abu na biyu kuma ka san me ya kunsa tun da sako ne bayan shi karatun ko da baka san ma'anan shi ba karatun kawai shi ma ibada ne yawa da haka kai bukatan da yawan mutanen mu nan suka haddace alkurani ba san ma'anan shi ba amma shi ma da ranan sa da ba sun tsaya da karanta shin ba da bai zama jiki a nan ba to sannan kuma sai abu na biyu shine sanin ma'anansa abin da ya kunsa sannan abu na uku aiki da shi to waɗannan ba wai akan yi matakin farko ne sai a wannan sai a wannan su duk tare ne a lokaci guda kana bukatar ka san alkur'ani ka kuma yi aiki da alkur'ani to maudu'in mu shine wajibi ne a riƙe alkur'ani to wannan wannan littafi jagora ne wadda babu kamansa kuma da wannan ne aka fifita wannan al'umma wannan ita ce mu'jizar manzon Allah domin da kamar nake mun sami da yau mun sami injiniya na nan ana ta yana ta fafatawa duk da yau da abin bai ba da daɗi ba kamar Allah ya sauke murya ta ki kyau sai in an samu balance la gobe mu ji lafiya lau ah, shi wannan littafi shine mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu'jiza takan yi daidai da kowane zamani ne kun ana cewa lokacin annabi musa zamani ne da aka sani da akan koda mutum akan cewa ainihin ya iya dabo haka a ce ai wannan in ya kake tofar sai kaga ya zama kwado in kuma yi wani haka kawai da igiya sai kaga ta zama macijiya kuma har ana wato sai a ta girmama mutum ana taba da labarinsa akan cewa ya iya dabo to sai annabi musa ya zo da wani abu mai kama da dabo amma ba dabo ba sai zo da sanda tana zama macijiya don haka mai mafi fir'auna ya ce an wannan ne sai mu za mu tattara maka wanda suka fi ka iyawa sai ya sa dubira nan su aka tasaro masu dabo na garuwa daban-daban ya su yar kura da musa in aka ce mutane to kun tattaru don mu masu sihiri in sun yi galaba dama sun zata da shawara masu sihiri kawai za su doke musa da suka zo sai suka ce masa ka jefa ko mu jefa ba zai fara jefa sai ce ko ku fara suka jefa ya jefa nasa sai ya bata abin da suka jefa su da kan suka gano nasa ba sihiri bane don su sun jefa igiyoyi ne da sanduna suka zama makizai ga idon mutane amma su sun san igiyoyi ne da sanduna ba makizai bane a idon mutane ne suke ganin zama mace suke zama mace amma shi da ya jefa sandan sai suka ga ta zama macijiyan gaske mai rai kuma sai ta zo aka mai da awon awon aka ce ta haɗe duk igiyoyinsu da sandunan sai man koma ta zama cijiya suka tabbatar ba wani mai iko kan ya mai da matacce mai rai ya mai da mai rai matacce in ba Allah saboda suka tabbatar nasu ba na Musa ba sihiri ba tunda su ƙwararru ne akan sihiri suka yi saranda to wannan sai ya zama mu'jizan ko da yake fir'auna bai yadda ba tunda dai yana ganin mulkin sa zai tafi ya ta ji har da aka halaka shi a ruwa din nan amma dai shi mu'jizan Musa wannan sanda din kuma ya dace da zamanin haka ana cewa mu'jizan Isa a zamanin sai kuma akan ta labarin kwararren likita ne wanda yake idan a ce ai wannan ko baka taba gani ba in yi in yi maka magani sai idon ka ya bude kuma a ce ko da ma kana da kusumbi in yi maka operation kawai sai ka kusumbin yan mi sanan dai to shi kuma sai ya zo da mu'jiza mai kama da haka shi kuma ba aikin likita ba kamar yadda aka ce a wata rana ya yi da malaman yahudawa na barin ce mashi masallaci ɗakin ibadansu masallacinsu sai malayan huda suna zaune suka gan shi don jama'a sun cika masallacin suna son su je magana wani malami ce su sunan lamarin kana da abin da ka ga mutane ta ce ta magana yadda abin ya saba ma yadda su suka san yadda yake a sauran da suka shi yana faɗin addini sahihi irin na Musa to sai ce don a san cewa abin da nake faɗi gaskiya ne ke wannan mata mai kusumbi akwai wata baiwar Allah suna da kusumbi sai ce mi kewar kakkiya sai gashi kawai ta mi to sai su malam su ce ah, da ƙarfin shedan ne kawar da wannan ko tsoro to yace to inda shedan za a yi amfani da ƙarfinsa a rusa mulkinsa to yaushe mulkin nasu zai zauna in ji isa ta ga masa ba kuma isa ba ma kawai ya buɗe idan makaho ne ba ko ya uh, warkar da mai baras har ma ya ta da wanda ya mutu wanda duk wannan ba aikin likita bai in likita ya san taba ta taba ce ya mutu an gama inda duk yadda za ka yi su da likita ya dawo da rai mana ce ai ba wannan kuma shi bai ba karkashin ikon sa bane yawa to amma sai gashi wanda ya mutu aka bizne shi a kabari Isa ya taso da shi saboda haka suka san cewa to wannan mu'jiza mu'jiza ce daga Allah to zamanin annabi an daga dan adam ya ci gaba yanzu ba lokacin da za ka yi kaki ka tofa kwado ya zama kwado ya burge ba yanzu mutum ya yi kaki ya tofa ya zama kwado sai mai dariya ba cewa wani banza wannan ba zai burge mu ba wannan ba zai burge mu ba kawai sai ce wannan kawai matsafi ko dan dan bodi mai wannan mai zaka burge mu da shi to wannan sai zama zamanin annabi zamani ne da ake ji da baki ake ji da harshe ake ji da hikima da gwaninta da sai ya zo da abin da ya fi ta wannan gwanintan magana su mutane ne masu shi'ir da nasar da khutba su suna tun kaho da harshen in kaji ana ikiri da mutum to gwani ne a wajen hikima to sai zo da hikiman da ya shafi da hikimomi to kuma har har a wurin kaho wannan mu'jiza ce domin abin da ke cikin alkur'ani akwai ilmomi wanda wanda ba ilmomin da babu a wancan zamanin da aka saukar da alkur'ani din domin zamaninsu suna yi ji da hikima ne kawai amma ina su ina sanin sama sararin sama ina su a sanin sanin yanayin halitta da matakalan yin tayi a ciki eh, wanda wani masu ilmi suka ce ko wanda za ta karanta wani wani ba amerika wani profesa yake cewa shi yana mamaki wannan matakalan da aka kawo na halitta daga daga nudufa zuwa alaka zuwa mulga zuwa aka yi kashi aka tabbatar da nama ya ce a lokacin da shi yana magana ne shi ba musulmi ne shi ce a lokacin da muhammadu yake magana da alƙur'ani wani ilimin ɗan adam bai kai ya san matakan eh, stages na girman eh, eh, embryo embryology yanzu akwai akwai ilimin sanin tayi amma lokacin ya aka yi saka yi aka yi ko matakan matakan nan ɗai ɗai ɗai su ne matakan girman tayi a cikin uwa wanda ba wanda ya san wannan ilimin a lokacin saboda haka yana cewa wannan ya nuna cewa shi wannan ilimin nasa ya ba a wanda yake ba shi a wannan zamanin lalle ba zai ya zama ya san shi a wani wuri bane tun da ba wannan ilimin a wannan lokacin to har wala kuma da muka da daman gaske wanda suka shafi sararin samaniya da da saurari da wata da sauransu duk sai ga alqur'ani yayi bayanin shi sai an ta yaya abu an shekaru an yayi sai ga alqur'ani yadda ya faɗa haka yake to kaga shine mu'jiza ta ƙarshe wanda ta ce gagaro ko da aka ce fa atu bi suratin min misli fa ashara sarawat suwarin muftariyat aka zo aka ce masu fatu ga suratun min misri aka zo aka ce masu zo da ba'arorin ayoyi ma ko da kaɗan ne to amma dai gagare su to har yanzu wannan yana nan har yanzu alƙur'ani yana nan da batun cewa in mutum in ya ce ba daga wajen Allah bane ya zo da littafi kamar sa in bai iya ba ya zo da waɗansu surori in bai iya ba ya zo da sura ɗaya in bai iya ba ya zo da ayoyi to kuma har yanzu ba zai iya ba ya tabbata cewa alkur'ani mu'jiza ce to mai an ce an ce mana mu riko da alqur'ani ah, mu rike alqur'ani riko da alqur'ani shine maganin rarraba kamar da yazo zo hadisi ah, da da damanatin alqur'ani wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to sai ya zama ya Allah ta'ala ce ku riko da igiyan Allah sai manzo Allah kuma ya bayyana mana me ma'anan igiya din a cikin hadisin itira wanda shi shef ya kawo mana a cikin hadisin itira inda inda ah, Manzala yake cewa na bar muku gadon abubuwa biyu wanda in kun rike ba za ku bace ba har abada sai ce na farkon su littafin Allah sai ya bayyana littafin Allah da sifa ce hablillahi mamdud kaga a ce ita su mu bi hablillahi a ce alqur'ani ke ya ce alqur'ani hablillahi mamdud ne bangare gudansa yana hannun Allah ɗaya kuma yana wajen ku sannan sai abu na biyu itirati itirati to kuma kamar yadda zo a hudu ban sai da zahara yar manzo Allah take cewa a cikin zantukanta cewa ainihin ainihin eh, riko da mu shine amana da gararraba riko da mu shine amana da gararraba kamar yadda a wata hudu ba ta fitacciya wanda ta faɗi eh, illan kowane abu da aka sa ta ce ainihin eh, an sa mana sallah saboda kaza an sa zakka saboda kaza an sa mana hajji saboda kaza kowane abu ta faɗi sai ta ce shi ko mm, riko da limancinmu shine amanun minar furqa to kaga zaka ga wannan eh, shi manzo Allah ya cewa ainihin eh, kitabullah wa itrati ahla baiti sai sai kuma sai ta ce shi riko da kuma limancinmu shine amana matukan ba rike ba aka rike alkur'ani ba a rike itira ba za a rarraba ba kuma zai a rike itira ba alkur'ani ba ba fa zai yi ba kowa ba amma in an mutum ya ɗauki alkur'ani yana bukatan kuma itira mai fassaran alkur'ani din don manzo Allah ya ce ya duro na bil kitabi haisu da to su itira din nan ne eh, fassaran shi kamar da yadda ya zo jerin magana bai mai tsawo amma dai a takaice mutane da yawa sukan ɗauka an an ce bai ta ana nufin sharifai ne kawai duk sharifi shi ne bait ba haka bai waɗansu mutane ne ayyanannu wanda aka ce su da su da alƙur'ani ba su rabu su da su da alƙur'ani abu kana ɗaya ne ya duru na birkita bi haifu da kuma ba za su taɓa rabuwa ba har su gamu da manzo Allah a koran gobe kiyama lan tarka lan tarka hatta ya rida alayyar hau ba su taɓa roba ba har haɗu da ni a ba gobe kiyama to kuma yace zan tambaye su dangane da halifcin da kuka yi man a cikin su wato zan tambaye ku zan tambaye su su biyun nan mene al'umma ta ta muku bayana kai Al-Qur'ani me al'umma ta yi maka bayana me kuke tsammani Al-Qur'ani zai ce manzo Allah zai ce sun rubuta ni sun karatta ni sun haddace ni sun zayyana ni hadda kumfan zinari sun yi da ni amma ba su aiki da ni ba abinda zai ce ke karin da zai kai ke yamma saboda bayan karanta sai aiki ko ba ka bane sannan shi kuma aka kuma ko kuma itira mai aka yi mako an ƙi abi mu an yanyanka mu an karkashe an kokore mu an karkashe mu shi kuma shi ne shi ne shi kuma abin da ta karanta tarihi abin da ya faru shi kuma ke ita al'umman nan abubuwan nan guda biyu kai kace annabi ya ce kawai eh, kitabullah wa rafi din nan kawai ya gasu nan ne kawai to na'am alqur'ani lazim ne mu karanta shi lazim ne karanta alqur'ani domin yana da haƙƙin karanta shi aƙalla sau ɗaya a shekara wanda bai karanta shi ba har shekara ta cika bai karanta shi ba to zai kai shi ƙara amma in ka biya haƙƙi to kuma akwai haƙƙi misali in kana iyawa duk wata to goma sha biyu a shekara in kana iyawa duk kwana bakwai in kana ko kuma mu ce kwana goma ko ashirin ashirin goma ko kuma bakwai ko kuma in kana iyawa fiye da haka nan duk kwana uku an hana karanta shi ƙasa da uku saboda duk wanda ya karanta shi ƙasa da uku da jiddadin to ba zai ba zai karatun fahimta wanda zai aiki da shi ba na'am idan ramadan ya kama lokacin da ake karatun alkur'ani ne, wani ibada ya halatta ka karanta a ƙasa da kwana uku ko da kulle yomin kamar yadda ya zo a ruwaya an ce imam hassan alayhi salam mutane ba sai imam hassan ba sun ɗauka jariri ne da shi da ɗan uwansa hussein jarirai ne suna nan suna inya inya sai mana an wuce sai zai ɗaura ga wasu yan jarire ne shi imam hassan an ce idan azumin wata ramana ya kama yana sauka 60 ne sau ɗaya a yi ne sau ɗaya da daddare saboda haka shi haka nan ranar da ya nuna mana a wani wani ibada lallai ba laifi a wani lokaci amma ba jiddadin ba jiddadin ba da'iman sarmadan yawa da'iman sarmadan eh, bakwai goma ishirin eh, wata yawa alkur'ani kenan na fahimta don ana karanta a hankali ne a fahimci abin da yake ciki yake ciki don a aiki shi to riko da alkur'ani shine riko da abin da ke ciki ta yadda shi alkur'ani ya warware komai akwai cikinsa akwai ayoyi muhukamat akwai mutashabihat karatunmu na je in ba manta ba na hajjul balaga inda ke cewa ah, wa ala kitabillahi tu'radul amsal fadin amirul mu'minin ali bin abi talib wa ala kitabillahi tu'radul amsal shi mai sharhi muhammad abdu yace mutashabihat yake nufi mutashabihat sai a ardin su akan muhkamat abinda suke fes akwai ayoyi da suke fes ma'anar su ba wani rikici akwai ma wanda yake yana iya daukar ma'anoni daban-daban daban-daban ba kowa zai iya ganewa ba in baka gane ba sai ka koma kan muhkamai din kala sai ka fassara shi da muhkamai a jiya ina ba da misali cewa in Allah ta'ala ya ce yadun lahi fawqa aydihim to sai ka ce to hannu irin wannan sai ka koma wata aya ta ce laysa ka mislihi shay ashe ba wannan wannan mu kama ce laysa ka mislihi shay yadun lahi kowa wannan mutashabih ne to saboda haka har haka zalik kuma duk wani wani rikici shi ma sai a ardin din shi wa za tun bi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul kuma duk malamin sai komawa da abu ya zuwa ga Allah yana nufin alkur'ani wani shi ya zuwa ga annabi yana zuwa yana nufin sunna dinsa saboda haka da wannan ne za mu riƙe in ka ji an rarraba to alkur'ani ba shi aka riƙe ba domin alkur'ani guda nawa ne yawa da na mun na sa ko wasu wawaye wanda suke sukan magana ba na ilimi ba ba na ilimi ba amma mamaki kuma sai kaga ya kamata a ce su ma abota ilimi ne domin shi ma abota ilimi ya kamata ya san cewa yana ana kawo hujja sukan ta maganganu su ce wasu na da wani alkur'ani to in dai ka yi karatu ka kuma yi bincike ka san cewa kuma kuma in ka karanta alkur'ani ma kansa ka san cewa Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun eh, a taura an gurbata ta saboda Allah ta'ala ya ba ya ba malaman yahudu amana rukan a taura to sai suka ci wannan amana eh, linjila nasara sun lalata saboda Allah ta'ala ya ba al'ummar nasara amanar malamansu amanar rukon linjira sai suka gurbata amma musulmi al'ummar musulmi Allah ta'ala bai ba mu amanar riƙe alƙur'ani kana hana shi daga bi shi ya ɗauke makansa wannan zakari saboda haka baka isa ka canza alƙur'ani ko kai waye ko ka ƙara masa harafi ko ka da masa harafi baka isa ba wannan ba zai yi ba kawai in mutum ya san wannan ayan ya yarda da wannan ayan ya san ba zai yiwu Allah ya ɗauka kansa can riƙe alƙur'ani wani ya canza musu ba zai yiwu ba saboda haka alkur'ani wanda ka ganin nan shine alkur'ani da aka sauka mu annabi kuma shine zai kasance har ya zuwa ranar hurin kawo ba ba ba wani alkur'ani in bane shi Shikenan guda ɗaya in wani ya ce maka akwai wani suna da alkur'ani shi ne to kawo mun malam kawo mun gani na shi an da ake cewa suna da alkur'ani shi ba fa yanzu fa karuwa suke yi amma in ka yanzu zancen da muke yi kafin su fara karuwa akalla akwai miliyan 500 a duniya to yanzu suna da alkur'ani suna ta koyar a wani aljihu eh, ai dole dole wata rana za ka tsinta na wani ana ban labarin wai su su malam kasimu suna kurkukun sokoto wani ya je duba ya gashi na ta sai ce wai wai malam kasimu ya san ya bashi aron alkur'anin sai ya karanta sai ce to ga alkur'ani ya ce a wanda kake karanta nake so yace to amma ni dan wannan dan kai ba ma zaka gani sosai ba dan wannan yace a ni dai shi nake so ce to shikenan ya bashi ya karanta ya gama ya shiru sa ya ce ya karanta shi wajen ya ta sauka ha wajen tashi bakwai sai ya ke na shi ah, ya dinga daukan sai sai ya dauki yawan daukan ruwa ya dinga dai dinga ce sannan sai ya ce kai mutanen ga Alƙur'ani ɗaya nan suka karanta eh, shi annan wannan da ka sani shi annan shi a alkur'ani shi a to bil hasil ma yanzu zancen nan da muke yi in ka je birnin mashhad ga shi shek ya ce yana so insha Allah zai in ka je birnin mashhad idan ka zai shaida zaka gani da idan ka zaka ga alqur'ani wanda imam ali ya rubuta da hannu ya rubuta a fatan barewa eh, duk fatan barewa ya ce farkon lafiya su kamata ga su gogoci su rubutu za ka ga rubutun imam ali alqur'ani kamar za ka ga rubutun imam hasan za ka ga rubutun imam hussein suna nan wanda suka rubuta da hannunsu sai dai shi dai wannan alqur'anin ba shi da digo bai da wasali baƙaƙe ne ba sai dai ka ga ƙegen ya amma ba a yasin da ya da ta da ba da nun duk ɗaya ne eh, a wurin da akwai sukan yi ko ko ni sun bani hotunan wasu daga ciki wasu amma ba kamalalle ba an bani hotunan wasu amma na su musu bango an sa su a gila man amma ina da su a gidana an yi mishi kamar hotuna ne masu kyan gaske alba aka yi shi amma daban-daban ne aka bani shi sun kai kamar guda hamsin amma shafuffuka ne daban-daban daga ainihin rubutun shi imam ali amma ba kammalallen ba amma za ka iya ganin shi kammalalle saboda kada mutane su lalata shi an sa cikin gila saboda ka shi wannan alkur'ani ba wani rigima a kai shi ne ga alkur'ani shi ne kaɗai zance kuma ya ƙari ya rage mu mutum <laughs> ko ba alwara ba to riƙo da shi kamar yadda shi yake yake cewa akwai ayoyi da dama da suke ta magana ka riƙo fa da alkur'ani to wanda ya ce kawai a sumu bi hablillahi jami'a wala tafarru hablillahi al-mamdud eh, tarafin bi aydikum wa tarafin bi shi shine alkur'ani sai itira wanda su za su fassara alkur'ani domin Allah ta'ala ya baka alkur'ani bai ce maka wa zai fassara maka ba ko ya baka mai fassara wanda zai shakka ko ya manta ko ya kuskure to in ya sa ka a cikin haɗin saboda ka sai ya haɗa ka da wanda da shi da alkur'ani ya gwama su ya ce daidai wa daidai suke ɗaya bai fi ɗaya ba ko da ke ce a haɗu kuma a kabar min asa to amma su waɗannan ba su taɓa da alkur'ani ba to su ne isra su ne isra din nan ba kamar ke ba ke sai ne waɗansu mutane ne ne wanda kowane zamani akwai mutum guda wanda su tare da Alƙur'ani su in ka in kana ba ka sanin su sai ka bi su yawa kuma ba ka iya gane ba ka iya gane su sai ka san annabi in ka san annabi za ka gane cewa to annabi ya bar gado in kuma ka gane su to za ka gano addininka za kuma gano ubangijinka wannan shi ne uh, uh, wajibin riko da alkur'ani kamar yadda shi malam ya karantar da mu um, um, maimaita mana a gurguje akwai karatu akwai karatu alkur'ani kar a yi fike da alkur'ani a ta karanta alkur'ani karatu awwalan amma baya ga karatu itimami da karatunsa ibada ne yana da kyau ya zama mun kula da alkur'ani kar a bar mu a baya wajen alkur'ani wajen karanta shi ko da yau mu karanta kamar dai baɗi ke cewa gidan da ba a karanta alkur'ani gara kango da shi gara makabarta da shi <laughs> saboda aka gidan da ba a karanta alkur'ani kamar makabarta ne kuma kamar da aka ce ainihin mala'iku suka rika hango gidajen da ake karanta alkur'ani a doron ƙasa kamar yadda muke ganin taurari a sama wato za su hango ga gidan wani can a gidan wani sai suna ta kalli gidan da aka fi karanta alkur'ani shi zai fi farfali haka su suma mala'iku za su hango farfar gidajen alkur'ani saboda haka karatu awal karatu awal kuma lazim karatu fa sai ka san za a yi da ake karatu ba kawai gaja gaja za ka ɗauka sai ta yi za ka koya ne lazim ne kuma ka koya ne eh, kar ka ce man da wahala na wani mai hikima yana cewa da a ce wasu mutane sukan ce ai da wahala ba da harshen mu bane to da a ce misali duk wanda ya mutu eh, dukiyan babansa zai nutse a ƙasa amma akwai wani littafi an yi bayanin inda zai gano inda dukiyan babansa yake amma an rubuta ne da harshen aljanna to idan dukiyar baban ka ya bace aka ce ya ce to ga bayani dai amma littafin da harshen aljannu ne za ga mutum ya ce nan da makaranta ko harshen aljannu yanzu ka ga yake na neman sai in an ce ai sai kai karatu ba ai sosai ka ga da kuma ya iya ka eh, harshen aljannu to ga ga littafi da harshen larabci hanyar shiga aljanna to kai gana son wai a kawo maka shi wai a kawo maka cikin harshen ka ko a maka translation na magani da je ka kwace kafa ka koya wajibinka ne wajibinka ne to karatu awwala sannan sanin ma'ana saniyan sannan aiki da shi salisa insha Allah sannan shi ne fa zai zama ainihin zai kai ka babban darajoji insha Allah mun gode malam da wannan bayanai da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi insha Allah alazim mun gode kware Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ba mu

tsarin mako haɗin kai ko wani taro irin wannan idan dai ba shi ainihin rana abin ya faɗo ranar karatu ba ne ba wanda aka saba yi to insha Allah za a yi karatun da aka saba ne saboda haka gobe da la'asar Tasirin da aka saba gabatarwa shine za a yi a wannan muhalli da daddare akwai shek kabir ali tsafe amma ba tsaye yake zaune ba yana zaune ne a boci saboda haka insha Allah gobe da daddare shine zai gabatar da jawabi kuma abin da zai magana a kai shine malamai da nauyin da ya hau da ya ɗori kansu shine mawudu'in da ke gaban shi gobe insha Allah saboda haka muna fata za a halarto da la'asar a saurari tafsir da kuma da daddare domin sauraron wannan jawabai haka a wannan wuri zan bukaci malam rufin wannan majalisi da addu'a insha Allah wa Thank you. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن الذين ما تؤمن علينا مصيبات الدنيا وبقينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله راسنا واجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في الدنيا اكبر همنا ولا قدرة علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صدقنا وارحمنا اللهم اصلح اقدامنا واصلح ادلتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل الصلاه ونجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت الصالح سبحان ربك رب العزه عما تكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين